na gaje bori tabbas gaba da baya tunda da tsohuwa ta yar bori ce wadda ta aihe ta yar bori ce kaka ta wadda ta haihu ubana yar bori ce yanzu kamar budin daji da ake zuwa daga shekara sai shekara in bamu ta tahi ba jikin mu hakkar ma yake ba mijin daɗi mun san budin nan na daji da ake kakanni da uwaye an gade shi a tsibiri kuma can mu ma da kayan mu can mu iske uwar borin ce gaba ɗaya kwata-kwata. Shi ya sanya ko mutum na makka in dai aka ce maka buɗin dajin gada za a yi sai mu yi ta buga ma 'yan uwa shekara ta cika ka zo buɗin daji duk inda kake ma a ce ina je in Allah ya gamu shi ya sa ga abu gado ne mari kuma gaskiya wanda ya ce babu aljani shi dai bai da shi. Eh to kama Maryama mun ga anan kina zamna da kayan wuri da turaruka musamman ma dai kayayyaki iri-iri na iska kina aikin iska ne ko kaka ne ko magani ne ki bada tabbas ina aikin iska tunda aljani in ya gagara wani lokaci muna hitan shi in muka gaba na hito bane he mu ce to wannan na mu baka abinci ne ka ci abinci bisa kan shi in kuma ban gaba na alheri bane ko na faduwa ne ko yana sa ka na taɓin hankali ko wani ya sa ka hauka muna iya muhidda maka shi ka samu lahiya ni ban da shi ma kin gamari ina aikin mahaukata ina aikin masu haɗuwa sai ka shekara guda ka biya ni haraka iska sai iska to kamar in aiki za kuma mutum kuna kirawo iska ne ya zo inda mara lahiya yake tabbas ana hauda in dai haka na da aljanin aljanin ne sai mu nomo shi a bisa kanka za mu nemi iskan mu zo mu maka shi tambayoyi kai ije ne wasu su ce aikin miyagu ijen miyagu ne wani kuma ya ce gamo ne aka ka game da shi tabbas ana haka hakika kina tare da iskoki alal misali kala nawa wanda suke tare da ke kin ga bakar doguwar ga tamace ta gida arniya ta dogon dutse wannan muna da ita tamace mace ta na ce ta gadin gadin ne ni da suka same ni sai da na gaji da roƙon Allah baba ni san su mu gaskiya bori bai hana mu addini ba mu yi sallah mu yi azumi in ka ga mutum an ce dan yana bori bai addini to gaskiya bi su bi da laraba hankalin shi gida biyu ya shidda gare ni kwarai ko akwai wadda ta gaji sana'a wannan na tabbata ko da na kawo hau akwai wadda za ta gadin sana'ar gadawa. To bana kin ya buɗe dashi kama menene kuka leƙo ma ƙasa musamman ma na kwanciyar hankali damana da sauransu. Damana akwai albarka mari akwai ruwa akwai dai ɗan cije-cije amma dai ai ta sadaka Allah shi ke kore komi.